dandalin BOA. Gwamnatin jihar Neja ta kori wasu ɗaruruwan Fulani baƙi da aka ce sun mame wasu gonaki a yankin kabilar Gwari. In ala misali baƙi guda hamsin suka suka zo aka aji a gonan mutum za su zo da yunwa dole. Mu gwara ka bar uh, doya mu a gona ne. Ala misali suka suka na jin yunwa suka ga doya dole su doya. Kai mai gona ka zo dole kai faɗa. shi maga mu muka kiro shi cewa don Allah sai su bincika baƙi na suka zo daga ina suka fito me ya koro su amma da suka fito mu Meta Allah ta ce Fulanin ba baki ba ne. Wa'annan Fulani ba su da matsala ko kaɗan. Kuma wa'annan dama Fulanin ba wani gari suka taso nesa ba. Makwatantaka ne kusa da Neja dama mutane ne wa'anda suka tashi a nan Kaduna. Suka dawo nan Rijana Rijana wuri ya kare an sassaye wuri duka suka rasa inda za su koma suka tashi suka koma can Beri. Ƙungiyoyin da ake wakilta a cikin babban taro na ƙasa a Najeriya suna ci gaba da bayyana alfanun wannan taron Malama Asabe Baba ita ce ke wakiltar kungiyar 'yan jarida mata a zauren taron. Ni a sani na a nan ƙasar mun taso mun ga yadda iyayenmu da suke zaune babu bambancin addini babu bambancin ƙabilanci. Misali ni an haife ni a Kano a barikin 'yan sanda ni Kirista ce. Amma makwabtanmu duka musulmai ne akwai bakatsaniya akwai 'yar kajuru akwai waye da makamantansu. A ranar Litinin za a ci gaba da wannan taro yayin da ake ci gaba da shimfiɗa tsare-tsaren yadda za a gudanar da muhawara a cikin wannan zaure. Akwai dai sassa da dama da suke kushe wannan taron. Majalisar Dokokin Ƙasar Kenya ta zartar da wata sabuwar doka da za ta kyale maza su auro mata ko guda nawa suke so ba tare da sai sun sanar da waɗanda suka riga suka aura ba. wani mataki da aka zartasa a cikin daren alhamis ya sa wakilai mata da ke majalisar sun sanya takalma suka yi waje a fasace Wannan tanadin yana kunshe cikin sabuwar dokar auratayya a ƙasar Kenya. 'Yan majalisar sun jefa kuda cire wani tanadin dokar wanda da zai buƙaci mazaje su tuntuɓi matansu da suke aure yanzu kafin su ƙara yin wani auren. shaidu sun ce ƙasa da rabin wakilai mata su tara na majalisar dokokin suke cikin zaure a lokacin da aka zartar da wannan doka su din ma sun kasa hana majalisar mai kujeru 349 amincewa da wannan dokar shugaba vladimir putin na rasha ya rattaba hannu kan dokar da ta kammala haɗe yankin crimea da ƙasar rasha yayin da ita kuma ukraine ta sanya hannu kan yarjejeniyar ƙara haɗin kan siyasa da tarayyar turai fadar kremlin ta gudanar da bikin rattaba hannun bayan da majalisar tarayya wato babbar majalisar dokokin rasha ta jefa ƙuri'a ba tare da adawar ko wakili guda ɗaya ba ta amincewa da karɓar yankin crimea cikin rasha a jiya alhamis dai majalisar wakilan rasha ta amince da yarjejeniyar haɗa yankin da ƙasar rasha kwanaki hudu kacal a bayan da mutanen Crimea suka jefa kura ɓallewa daga Ukraine domin komawa Rasha. A Brussels, Prime Minister riko na Ukraine Arseniy Yatsenyuk ya sanya hannu kan yarjejeniyar haɗin kan siyasa da ƙungiyar tarayyar Turai. Yau Juma'a aka fito da jadawalin yadda za a gwabza a wasannin kwata final na cin kofin zakarun club club na nahiyar Turai inda ake ganin za a yi karan batta ba kaɗan ba. A ɗaya daga cikin wasannin na kwata final Atletico Madrid da FC Barcelona dukansu masu hankoron lashe wasannin liglin na kasar Spain za su kecere ni da junansu yayin da ɗaya ƙungiyar ta ƙasar Spain Real Madrid za ta gwabza da Borussia Dortmund ta Jamus domin ta yi ƙoƙarin rama kashin da ta sha hannun 'yan Dortmund a wasan kusa da ƙarshe a bara. su kuma kungiyoyi guda biyu na kasar ingila da suka rage za su fuskanci manyan abokan adawa inda chelsea za ta yi aron gama da zakarun faransa paris saint germain ita kuma manchester united za ta kara da zakarun club club na turai na yanzu wato bayern munich za a yi karawa farko tsakanin kungiyoyin a ranakun 1 zuwa 2 ga watan afrilu sai kuma a yi karawa ta biyu ranakun 8 zuwa 9 ga watan afrilu a hada-hadar hannun jari a Najeriya da aka rufe kasuwar ta yau fiye da biliyan biyar ne akan hada-hada dubu hudu da dari uku da sittin da uku. A fannin kamfanonin da suka fi farin jini a kasuwar ta yau dai har yanzu kamfanin Nestle ke jan gaba wanda ya karu da naira goma sha hudu da kwabo ashirin sai kamfanin MB wanda ya karu da naira shida da kwabo tamanin da tara. A fannin kamfanonin da kasuwar ba ta yi musu armashi ba a kasuwar ta yau har yanzu kamfanin Flower Mill shine akan gaba wanda ya ragu da naira bakwai da kwabo ashirin da biyar sai kamfanin PZ wanda ya ragu da naira ɗaya da kobo sittin da ɗaya a fannin canjin kuɗaɗen waje dala ana canjin ta akan naira ɗari da saba'in da ɗaya da kobo hamsin euro ana canjin ta akan naira ɗari biyu da talatin da takwas fannin ƙasar ingila akan naira ɗari biyu da tamanin da biyar riyal na saudi arabia akan naira arba'in da shida sai sifa wanda ake canjin sa akan naira ɗari uku da hamsin da uku. an je a hukumar ta hizba don tattauna batutuwan zamantakewa na shin ko ya dace iyaye su koya yaran su ilimin jima'i kafin aure ko a bar shi a matsayin abin alkunya barista labahani ya yi ƙarin haske. To gaskiya irin yanzu yadda zamanin da Allah ya kawo mu a yanzu yadda wayewa kai ta yawa bai kamata a ce iyaye sun koya wa 'ya'yansu yadda ake yin jima'i ba domin maimakon wannan ya kawo gyara sai ya buɗe wani babi sabo wato na lalace domin akwai yarinya da ta zo da kanta ta yi rahoton cewa ga wani littafi ana baza shi a makaranta wadda wacce ce ta samu muka je muka sa malaman suka kawo mana littafai wanda yake cike da bayanan ya ake kwanciya kuma duk dan adam ya ga ga za a yi kaza za a yi kaza musamman yarinya matashiya wacce take shekarun balaga za ta yi ta tunanin ya za a yi wannan al'amarin ko ya ake yi to ganin wannan da irin yanayin da zamanin muke ciki muna ganin ba zai zama mai alfanu a halin yanzu a ce an koya wannan ilimi ba domin maimakon mai kawo gyara karshen ta sai dai kawo illa wata uwa ma ta tofa albarkacin bakinta dangane da ilimin jima'i ba ilimi bane da ake koya a aji ko wani malami ya saka a gaba ya karantar da ita misali mu a arewacin Najeriya majoratin malaman mu maza ne mazan kuma ba za su iya budewa su zaunar da yarinya su gaya mata wannan haƙƙi ne na uwa Wani ina kira ga 'yan uwa talaka 'yan Najeriya da kuma shugabanni don Allah da ji tsoron Allah a daina kasa kashe juna ana barin yara marayu a dauran kasa mutuna fa duk abin da ka san ka aikata ubangiji Allah zai tambaye gobe ranar kiyama na gode sashi hausa yare amurka a huta lafiya mai magana ahmed ibrahim da nan rafin kuza kawo kaduna na gode dandalin voa